Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tasha alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna ika mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake ta adireshin mu na voa hausa.com sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Talata 22 ga watan Janairun shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Giras Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu daga ga kanin labarai. To Sarfil kungiyar tarayyar Turai ta kaka kakaba babban jami'in hukumar leken asirin kasar Rasha ta kunkumi dangane da harin da aka kai wa tsohon dan leken asirin Birtaniya nan wanda aka zuba guba mai kashe jijiyoyi. akwai alamar cimma matsaya a tattaunawa da ake da nufin kawo ƙarshen yajin aikin malamai a los angeles da ya shiga rana ta shida yau kana shugaban ƙasar zimbabwe emerson manangagwa ya kashe katsa ziyarar da yake yi a ƙasashen waje ya koma gida sabili da tashe-tashen hankali da ya biyo ya sanadiyar rasa rayukan mutane goma sha biyu to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa speto janar na 'yan sandan najeriya ya soke rundunar ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami ko mai 'yan najeriya ke cewa kan haka mun yi na'am da wannan mataki da ya dauka sai dama mun sha yin korafi saboda ganin yadda suke tace mutane yancin su kuma suna yin abin da bai dace ba kuma bai saɓa saba ma doka haka kuma za ku ji waɗansu mutane akan babura sun afka wani gari da ke kan iyakan najeriya da nijar ina fatan Allah ya kara tsarewa da Allah ya tsare dai ba a zubar da jini ba kuma ba a yi hasarar rayuka ba to shi dai nake fatan ubangiji Allah ya kara tsare mu eh su kuma waɗanda suke da wannan niyya ga rayuka su to Allah ya kara shirya ce su sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustafan sokoto zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da shan cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran shugaban amurka donald trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa sai dai babu wani ci gaba a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da ya shiga kwana na 32 a yau trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyaka amurka da mexico a saƙonsa na twitter inda ya ce tilas mu yi aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mun kawo ƙarshen matsalar bukatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakar iyakarmu za mu gagarumar nasara a cikin makon nan trump ya yi wani tayi da nufin buɗe ma'aikatan gwamnatin inda ya ce zai ba da izinin zama amurka na tsawon shekaru uku ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da iyayensu bakin haure suka shigo da sunan amurka suna ƙanana da ake kira dreamers idan zai sami dala miliyan dubu biyar da dari bakwai da yake bukata na gina katanga da nufin shawo kan matsalar bakin haure. 'Yan jam'iyyar Democrat dai sun ce a kai kasuwa. Ƙungiyar tarayyar Turai ta kakaba babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Rasha takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon ɗan leƙen asirin Birtaniya ta wajen zuba mashi guba mai kashe jijiyoyi. taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai da aka gudanar jiya litinin a brussels ya kakaba wa waɗansu Rasha hudu takunkumin takaita ziyara da kuma zirga-zirga da amfani da kadarorinsu da suka hada da shugaba da mataimakin hukumar leƙen asirin ƙasar rasha sabili da harin da aka kaiwa sarge Skipa da elsa yuliya moscow ta musanta zargin da ta ce ba shi da tushe kakakin kremlin dmitry peskov ya ce har yanzu ba mu samu shaidu game da wannan zargi da ake yi ba wata sanarwa da ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta rasha ta fitar na cewa muna da 'yancin mai da martani ta wajen ɗaukar irin waɗannan matakan na rashin mutunci wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ke cewa 'yan gudun hijira suna shiga kasashen turai dauke da cututtuka da ake yadawa rahoton da aka buga bayan bincike takardun bayanai dubu goma sha uku ya tarar cewa 'yan gudun hijira suna barin kasashensu cikin ƙoshin lafiya amma rashin kyan yanayi na iya sa su su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafaka ko kuma yayin da suka isa ma kasashen da suke karɓar su. Daraktar shiya ta hukumar lafiya ta duniya a kasashen turai Suzana Jacob ta shaida wa murya Amurka cewa rasa matsugunansu kaɗai ma barazana ce ga lafiyar 'yan gudun hijira. The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases. Tace 'yan da 'yan gudun hijiran da suke zuwa kasashen turai ba su shigowa da cututtukan da ake yadawa. Akwai dukan cututtukan da ake yadawa a nan turai. Kuma muna da kyakkyawan tsarin yaƙar cututtukan da kuma dakile yaɗuwarsu a nan. Wannan ya haɗa da tarin fuka da kuma cutar kanjamau. Ƙasashen turai ne kaɗai daga cikin yankunan hukumar lafiya ta duniya da cutar kanjamau ta yi kamari take kuma ƙara yaduwa musamman a gabashi. Jakab ta ce 'yan cirani da dama da suke dauke da cututtukan sun kamu da su ne a lokacin da suka shiga kasashen turai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Zimbabwe imasa manangagwa ya katse ziyarar kasashen waje da yake yi ya koma gida jiya litinin bayan matakin sojan da gwamnati ta dauka kan masu zanga-zanga da ake gudanarwa na tsawon kwanaki ya sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu. An fara zanga-zangar ne makon da ya gabata bayan da manangagwa ya sanar da karin kashi 150 cikin 100 na farashin mai kafin ya tafi ziyarar kasashen ƙetare. yayin da zanga-zanga take kara kamari mataimakin shugaban kasa Constantino Chiwenga tsohon kwamandan soji ya ɗauki matakan soji inda jami'an tsaro suka rika harbin masu zanga-zanga suna fitar da mutane daga gidajensu suna lakaɗa musu duka bisa ga cewa 'yan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama. Ranar Laraba da ta gabata jami'an tsaro suka harbe suka kuma kashe mutane biyar suka raunata waɗansu 25 a harare babban birnin ƙasar in ji 'yan gwagwarmayar. wata ƙungiyar likitocin agaji ta ce ta yi wa mutane 66 da suka aka harba da bindiga jinya da kuma waɗansu da dama da aka ƙuntata musu bayan da jami'an tsaron ƙasar zimbabwe suka tarwatsa masu zanga-zanga a biranen harare da kuma bulawayo ƙarfi da yaji daga ƙarshe ana kan tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yajin aikin malamai a ladin da ya fi kowane yawan malamai a nan amurka sai dai za a ci gaba da yajin aikin da ya shiga rana ta shida yau talata ko da an cima yarjejeniya bisa ga cewar wakilin kungiyar malaman kimanin mutane wato malamai dubu talatin ne a yankin los angeles suka shiga yajin aikin rana goma sha hudu ga wannan wata suna neman karin albashi da rage yawan ɗalibai a azuzuwa da kuma karin ma'aikatan da suke tallafawa malamai shugabannin kungiyar sun ce ko da bangarorin biyu sun cima matsaya yau talata malaman ba za su shiga azuzuwa ba sabili da tilas ne mabobin kungiyar su amince da yarjejeniyar magajin garin birnin los angeles eric gasnesti da ke shiga tsakani ya bayyana kwarin gwiwa a wannan tattaunawa babban korafin malaman shine dalibai sun yi yawa a azuzuwa lamarin da ya sa wani lokaci waɗansu ɗaliban ma sukan zauna a ƙasa ko kuma kan tagogi sakamakon rashin isassun kujerun zama akwai kimanin 'yan makaranta 600 da ke tsakanin ajin kananan yara 'yan shekaru biyar zuwa aji goma sha biyu a wannan lardi. Alheri kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Speto janar na 'yan sandan Najeriya ya soke sashi na musamman na 'yan sanda da ke yaƙi da 'yan fashi da makami da ake kira Federal SAS daga Abuja ga Hassan mai na kaina da wannan rahoton. The operation of the Special Anti-Robbery Squad, which is currently centralized at the fourth Headquarters, is hereby... Sabon Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Adamu Abubakar, ke bayyana soke runduna ta musamman ta 'yan sandan nan da ke yaki da 'yan fashi da makami, wato Federal SARS, wacce magabacinsa Ibrahim Idris ya kirkiro. Wannan runduna wacce ke karɓar umarni daga nan Abuja. yanzu an mai da su karkashin kwamishinonin 'yan sanda na jihohi kuma daga yanzu duk wani al'amari na cin zali cin zarafi sakaci ko ganganci da aka samu jami'an wannan runduna na aikatawa to kwamishinan 'yan sandan da hakan ya faru a jiharsa shi zai yi bayani resulting from the operation of the union. a baya dai 'yan najeriya sun yi ta yin korafe-korafe da ma yin zanga-zanga bisa yadda wannan runduna ta federal sars ke gudanar da ayyukanta inda hatta kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa duk sun koka al'amarin da ya sa mataimakin shugaban najeriya farfesa yami oshin bajo a shekarar da ta gabata lokacin da yake rikon shugabancin najeriya ya ba da umarnin a yi mata gyaran fuska tuni dai, lauyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su barista yakubu salibawa sun yi marabalale da wannan mataki abinda za mu ji hajji hassan mun yi na'am da wannan mataki da ya ɗauka saboda dama mun sha yin korafi saboda ganin yadda suke take mutane yancin su kuma suna moran wannan sashe suna yin abin da bai dace ba kuma da ya saba ma doka ni kaina matsayina na lauya akwai lokacin da na ɗauki na shiga magana wanda muka samu sa da su akan wani kes wanda ya jibanci magana ce ta sai da gida amma federal staff suka shigo ciki saboda su zo su danniya su ba baki domin su yi abin da bai dace ba wanda muka tsaya tsayin da daka ko muka yi samun karshen wannan bai kamata ba a ce kana da wannan sashe na kula da 'yan fashi da makami amma a ce shugabansu daga abuja yake dama ya kamata a ce kwamishinan 'yan sanda na jiha shi ya kamata ya sa ido ya gudanar da wannan sashe ya kuma tabbatar da an yi wannan aiki wanda doka ta ba su dama su yi bisa da doka amma a ce suna jiha amma kuma wanda ya suke karɓan kwaman ko kuma zai ke ba su ah, umarni yana abuja to gaskiyar shine wannan bai dace ba Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gode. kwarai da gaske a gaida Hassan Maina kaina. Waɗansu mutane akan babura sun afka wani gari da ke kan iyakan Najeriya da Nijar kamar yadda za a ji daga wani rahoton na Haruna Wambako. bako. waɗansu mutane ne da ba a da gane ko su wane ne ba suka abkawa wani gari da ake ce rungumawar ja'o da ke cikin ƙaramar hukumar mulki illila ta jihar sokoton tarayyar najeriya kilomita ɗaya kacal da iyakar janguriyar nijar da tarayyar najeriya kilomita ƙasa ga goma takwas zuwa tara da hedikwatar gundumar birnin kwannin janguriyar nijar inda suka je neman wani attajiri mai suna yi wanda muka sadu da shi kuma ya bayyana muna yadda wannan lamarin ya faru alhaji masu runguma to a bisa ga bayanin da zan yi dai ina fatan allah ya kara tsarewa tunda allah ya tsare dai ba a zubar da jini ba kuma ba a yi hasarar rayuka ba to shi dai nake fatan ubangiji allah ya kara tsare mu eh su kuma waɗanda suke da wannan niyya ga rayuka su to allah ya kara shirya ce su suna da bindigogi sun yi halbi shidda yanzu kamar cinci bule guda kusan hudu wanda dai mun gani wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar hukumomi suka mai da hankali sosai a kan wannan iyakar baya a kwanakin baya an lura da waɗansu jama'a da suka soma waɗansu ɗabi'u da hukumomin suka ce ba su lamunta da su ba har ma ta kai ka gudanar da taron tsaro na gaugawa a lokacin na jahohin tawa da doso daga jamhuriyar Nijar sai Sokoto daga tarayyar Najeriya. Shin waɗannan miyagun mutanen da suka abkawa garin rungumar ja'o ba su ji ma kowa ba? Ita ce tambayar da niwa alhaji badamasi da miyagun suka je nema a garin na rungumar jao a kowane suka buga yanzu haka ma akwai mata ta amarya wadda suka ma kashi ita koyo ma ranar yau da mahir na kata asibiti an ka auna ta aka dubi lahiyar ta aka ce jini na guge ma cikin ciki ba ta da wata matsala za ta samu sauki runguma jao tana gabas ga kwani to wanda suka zo dai suna da yawa tunda akalla sun yi mutum goma sun yi mutum goma barayon tunda gabas ga gidana sun aje mutum biyu misalin karhe ɗaya da rabi abin ya kana na dare a ba nisa tun tunda bai wuce kilo bakwai ko takwas ba nisa tsakanin shi da boda kuma bai wuce kilo daya mutanen da suka kubuta da kyar daga hannun waɗannan 'yan ta'addar sun gaya musu cewa za su koma a garin na rungumar ja'o nan da ɗan lokaci kalilan mai zuwa gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mugunta. Gargaɗi mai gina ranar Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro a gaida Haruna bako To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe 12 da minti 15 na dare yanzu kuma ga na gaba. Tsaka mai wuya. To a yin kai magana shekaru zan ga kamar cewa kunun zaki ne yake neman ya ba ko tsoro kenan inda zai yiwu. tunda Atiku da Buhari wajejen shekaru menene bambancin su? ai ga gama yau a apc in ka kasa ta kashi goma kashi takwas duka npdp ne wannan kwaliti inda ya magana a atiku gaskiya ina jin kila ko dai yana son ya kara ma miya gishiri ne ko kuma yana son ya aji abin ba inda muhallin shi yake ba To jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wannan shiri na tsaka na yau a wannan rana mai tarihi mai muhimmanci wacce kuma a cikinta ne muke so muhawara ta musamman akan zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar nan ta tara. duk da cewa akwai jam'iyyun siyasa da dama da ke cikin wannan zaɓe ɗin mu mun takaita nazarinmu da kuma muhawarar mu ne akan su manyan jam'iyyun nan guda biyu wato pdp da ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa abubakar atiku wazirin adamawa da kuma jam'iyyar apc da ta tsaye da shugaba muhammadu buhari kuma maudu'in namu mai sauki ne tambayar kawai ita ce shin wane ne ya cancanci ya samu ƙuri'ar 'yan najeriya a wannan zaɓe sunana isa ma'azu darma to ai shugaban nan ba sai na gaya maka ba shugaba muhammadu buhari kowa ya san irin al'amarin shi tare da al'umma yadda ya shiga cikin jinin zukatan yan arewa yan eh, najeriya ba za ka taba sa mutane suna gajiyawa akan tafiyar muhammadu buhari an tabbatar da cewa shugaban muhammadu buhari insha shi zai nasara sai an dawo wannan hilin 29 ga watan mayu na shekara mai zuwa sai an dawo domin rantsar da shugaba muhammadu buhari sunana sanato hassan muhammad nasiha jerman gusau kuma dan takarar sanata a zamfara ta tsakiya ni cancanta nake dibi janar buhari ya gwada an gani shekara uku da rabi kuma har yanzu mun kasa gane menene manifestos din janar buhari amma atiku abubakar a matsayin shigogagge ya yi mataimakin shugaban kasa tsawon lokaci ya yi zama controller na custom ya yi shiga takarar shugaban kasa sau ɗaya sau biyu don haka ya zama gogagge a siyasa kuma ya gane menene matsalolin najeriya ishu ne na wa zai iya kuma wa zai jajirce makarabai ne da shi ne su ceto wannan kasar To rayuwar wasu 'yan Najeriya kenan game da wannan maudu'in namu. To domin gudanar da wannan muhara akan kowane ne ya cancanci kuri'ar mazaɓen Najeriya wakilin ma Abuja Nasiru Adamu Alhakaya ya zakulo su gaggan 'yan siyasa guda biyu ɗaya daga apc na biyun daga pdp to nasiru muje gani nan a ofishin sashen hausa na muryar amurka a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za mu ɗauki wannan shiri na tsaka mai wuya wanda kuma darasin mu shine wane ne ya dace a zaba tsakanin buhari da atiku wato ma'ana buhari an sake ba shi dama shine dan takarar jam'iyyar apc mai mulki a najeriya zai nemi tazarci kenan in allah ya yarda sannan shi kuma tiko Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya samu tikitin takara a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP wacce bata ma dade dama da barin fadar gwamnati ba a dubu da goma sha biyar, bayan mulkin shekaru goma sha shida, yana tare da Alhaji Ibrahim Kabir Masari wanda shine sakataren jin daɗi ko walwalar jam'iyya na halkwatar jam'iyyar APC sai kuma ina tare da sanata sa'idu umar kumo garkon gombe wanda shine coordinator wato shugaban kamfen na shi a tiku abubakar a arewa maso gabas bari mu fara da wannan tambayar kafin mu shiga muhawarar kai tsaye alhaji ibrahim masari waɗanne dalili ne za ka ba mu kamar guda biyu zuwa uku waɗanda za ka gamsar da 'yan Najeriya cewa ya dace a sake bawa shugaba Buhari dama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai muna yi ma Allah godiya da Allah ya azurta Najeriya da talakawan Najeriya da kyakkyawan shugaba adali wanda yake jin warin abin da ake kira rashawa da cin hanci wanda har ya zuwa yanzu tun daga ran da ya fara shiga gidan soja akawun ɗaya ke gari shi har ya zuwa yanzu a garkuwan gombe a sanata sa'idu umar kungo kai ne a coordinator ko shugaban kamfen na shi atiku abubakar na arewa maso gabas me za ka ce kai kuma waɗanda dalilai za ka bayar da mutane za su gamsu su zaɓi a tiku a wannan kara to alhamdulillah bismillahir rahim da farko dai muna godiya da wannan dama da BOA ta bamu don mu irin wannan mujadala ko mu wannan hamayya tsakanin mu na farko dai lokaci ya yi da ya kamata ɗan Najeriya ya san damansa zuwa hagunsa tabbatacce ba za ka ce president buhari mai cin hanci ne da rashawa babu wannan amma kuma a yanzu lokaci ya zo da ya kamata bai cancanci 'yan najeriya su zaɓe shi ba an ba shi dama an gama shekara ko ba a gama shekara hudu to abin da ya kamata shine a samu canjin yanayi na farko dai a tiku abubakar abin da ya sai kamata 'yan najeriya su dukufa su kuma mai da hankali gare shi domin a zaɓe shi a wannan zaɓe mai zuwa na 2019 saboda ɗaya daga cikin alkhairai da najeriya za ta samu shine ta zaɓi atiku abubakar domin yana ɗaya daga cikin 'yan najeriya ƙwararru akan harkoki da dama fannoni da dama inda ya zarce mashi president na yau kenan na farko yana da kwaliti na batun maganin cewa ya san mai shugabanci kuma shugabanci irin wadda wannan zamani ke ciki ba shugabanci irin wanda zamani ya wuce da shi ba na ɗaya kenan na biyu ɗaya daga cikin ɗaya abin da 'yan najeriya su yi alfahari da shi ne ya taɓa harkar kasuwanci shi ɗan kasuwa da doka 'yan kasuwa suna yin alfahari da shi saboda haka in har allah ya ba shi dama ya hau mulkin najeriya fannoni da dama duka wanda zamani ya zo da su a tiku abubakar zai iya tafiya da su zai iya kuma inganta su domin jin daɗin ɗan Najeriya da kuma zaman lafiyar ɗan Najeriya da kuma ci gaban ƙasar Najeriya gaba ɗayanta da kuma Afirka gaba ɗaya. Alhaji eh, Ibrahim na ga ka sun koyar da kai kayi shiru eh, kafin mu wannan gabar kamar akwai abin da kake son faɗa. Na'am gaskiya ne abin ya bani mamaki ne kamar yadda mai girma ah, distinguished sanata ah, Umar Kumo ya maganar Uh, a tiku wannan kwaliti inda ya magana atiku gaskiya ina jin kila uh, ko dai yana son ya kara ma miya gishiri ne ko kuma yana son ya aji abin da ba inda muhallin shi yake ba saboda atiku ai ni banga banga wani abun burgewa da 'yan najeriya za su kalla gare shi ba har za su ce za su zaɓe shi domin a nan ne muka zauna a tarayyar najeriya yi mataimakin shugaban ƙasa shekara takwas kuma shekara hudu ta farko kafin obasanjo ya gane ko shi wane ne shine ya mulki najeriya domin dukkan waɗansu na ɗanaɗe ministoci ne da waɗansu manyan hukumomi na gwamnati a tiku yake naɗawa ba obasanjo ba kuma a hanyar da amma dai obasanjo ne shugaban kasa a eh amma obasanjo ne shugaban kasa amma ai a baban a tiku ne mulki najeriya kamar yadda aka yi lokacin da aka yi ne da ainihin Alex Ikweme da shagari kowa ya sani ya saka mushi dama ya taka rawar da ta dace. so saboda haka yana nan hanyar zuwa da ta shi hanya ta tun daga nan abuja ta tashi zuwa jos ta tafi zuwa bauchi har ya zuwa koko in ce daga baucin ta tashi zuwa garin mai girma a sanatan tarayyar najeriya a garkon gombe ta wuce zuwa ainihin jihar atiku ta haihuwa wato adamawa kullum sai allah wa dare mutane suke yi direbobi babu ranar da za a tafi ba a mutu ba amma ya kasa yin komai bai gyara ta ba kuma kai ka sani an aka koma ga maganar eh, abin da 'yan najeriya ko ko duk duniya ma ta raja a gari shi yanzu magana ta cin hanci da rashawa a kunan wajejen kai ka san dai yadda halin yake ciki yanzu tun daga yanan muna magana cewa duk shugabanni suna zuwa Amerika. shi kawo amerika nan ba ta zuwa ibrahim masari za mu dauko wannan nan gaba garko na san tabbas na ga kana kallon sa akwai amsa da abun kamar ko ya baka dariya ne wato ka san kamar yadda ka sani kamar alama duk masu mu za su fahimci cewa kamar kowa na neman ya kare gwanin sa ne kawai ko da akan ka'ida ko ba akan ka'ida ba ko da abin daidai ko ba daidai na tabbatar maka wannan magana mafi yawa da su magana 'yan apc koko jam'iyyar apc dun ba soyanta suka rike cewa wai a tiku abubakar bai gyara hanyar adama zuwa gombe zuwa bauchi ba wannan ita magana ita kaɗai ake rike da ita wadda kuma ina son tabbatar muku cewa zan yi bayani a kanta na farko dai tukunna duk yadda kai a harkar na presidential system babu inda mataimaki ke tasiri duk wanda ka ji an ce maka deputy ko aka ce maka vice ko aka ce maka duk dai mataimaki to sai mai abin bayan nan ne zai yi tasiri a wancan karo da yake maganan cewa ai atiku shi mulki najeriya wato mutane za su yi mamaki a ce obasanjo yana nan atiku ne ke mulkin najeriya abinda kawai atiku ya samu sarkar jam'iyya harkar jam'iyya Obasanjo bai damu da ita ba ya a bar ta hannu a tiku jam'iyya amma duk abin da ka sani harkar mulki babu abin da Obasanjo ya saka mu a teku shi babu wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa lokacin da Obasanjo ya zo ya ce yana neman ya koma takara na biyu ya zama jam'iyya ta wahal da shi domin a lokacin a tiku shi jam'iyya ta sani don shi ne ke harkar jam'iyya amma harkar gwamnati babu inda mu dukan mun sani shi kansa alhaji ibrahim ya sani muddin kana mataimaki sai ka nemi alfarma wajen mai gidanka a gaishe ku to wannan ita ce shimfiɗar ta wannan muhawarar da muka soma yau wacce kuma za mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan allah ya yarda inda kuma za mu duba zargin da ake yi shi a tiku na cewa ya ƙi gyara hanyoyin mota na jihohin arewa maso gabacin najeriya wanda suka hada da jihar sa ta haihuwa ta jihar adamawa kuma da yake da a tikun da bahari duk musulmi ne yan arewa kuma fulani to wani mizani yan najeriya musamman su mutanen arewa za su yi amfani da shi wajen yanke shawarar wanda za su zaɓa daga cikinsu muna fata za a biyo mu rana wa yau domin jin yadda za ta kaya yanzu muna godiya ga bakin namu wato alhaji ibrahim kabiru masari da sanata sa'idu umar kuma garkuwan gombe da kuma musamman shi wakilin namu nasiru adamu hikaya wanda ya shirya mana wannan muhawara kuma ya cilo mana ita zuwa nan washington kuma a madadinsa ni ne ali mustapha sakwato a washington din sai an jima huta lafiya to kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya haka yake shugaban amurka donald trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa sai dai babu wani ci gaba a kokarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da ya shiga kwana na 32 a yau trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyakar amurka da mexico a sakonsa na twitter inda ya ce tilas mu yi aiki tare yanzu bayan shafe shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar bukatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka a kan iyakarmu za mu yi gagarumar nasara wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ake cewa 'yan gudun hijira suna shiga kasashen turai dauke da cututtuka da ake yadawa. rahoton da aka buga bayan binciken takardun bayanai dubu goma sha uku ya tara cewa 'yan gudun hijira suna barin kasashensu cikin ƙoshin lafiya amma rashin kin yanayi yana iya sa su su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafuka ko kuma yayin da suka ma isa kasashen da aka karbe su shugaban ƙasar zimbabwe emerson manangagwa ya katsa ziyara a kasashen waje da yake yi ya koma gida jiya litinin bayan matakan sojan da gwamnatin ta ɗauka kan masu zanga-zanga da ake gudanarwa na tsawon kwanaki ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha biyu an fara zanga-zangar ne makon da ya gabata bayan da manangagwa ya sanar da ƙarin kashi 150 cikin 100 na farashin mai kafin ya tafi ziyara a ƙasashen ƙetare yayin da zanga zanga take ƙara girma mataimakin shugaban ƙasa Cosentino Chiwenga tsohon kwamandan soji ya ɗauki matakan soji inda jami'an tsaro suka rika harbi masu zanga-zanga suka kuma fitar da mutane daga gidansu suna lakaɗa musu duka. To madalla masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. ciki wanda ke dauke da sabbin rahotanni da kuma shirin a dawo lafiya haka kuma za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata haka kuma akwai tambayoyi da muke kafewa a shafinmu na facebook da na intanet inda za ku ansa mana tambayar mu sai ku je ku ansa tambayar ga tambayar ita ce dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi daidai da ya fice daga zauren muhawara bayan da ya fahimci cewa babban abokin hamayyarsa shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ba zai shiga muhawarar ba wannan ita ce tambayar sai ku je ku amsa mana tambayar a shafukan mu na VOA Hausa da ko shafin mu na Facebook yanzu a madadin alheri Grace Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma ya Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni sarfila hashin gumen nake cewa sai min haɗin anjima kaɗan salamu alaikum VOA Afrique, le monde aujourd'hui.